alhaji zan yi in nemo masa ubansa muka ji alhaji amur ya ce don allah ki kwantar da hankalinki amma idan muka nuna ba mu damu da abin da su alhaji zakara suka yi ba zai yadda ni ne mahaifinsa idan muka tayar da hankalinmu zai fahimci lallai akwai wani abu da muke son ɓoye masa to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hajiya balkisu ta gamsu da bayanin da mai gidanta mata suka ci gaba da harka auren abdullahi to a gidan su fatima kuwa ana can ana ta faman shirye-shiryen buki mahaifinta yana can london don ya ce ba zai tawo garin ba sai ana gobe ɗaurin aure amma ya bar komai a wajen aminin sa alhaji tijjani to game da kudin aure kuwa wanda za a yi hidima da shi ma ya aiko da komai sai dai shi har yanzu baya farin ciki da auren fatima saboda ba khalifa za ta aura ba da a ce ta amince ta auri khalifa da ba ƙaramin gata za ta gani ba a wajen mahaifinta amma da yake ta jin maganarsa ta auri wanda take so shi yasa san baya muna da auren da abin da zai yi mata na aure Allah kaɗai ya sani da ta gagata to a gidan su da ma ana ta faman hidimar shirye-shiryen biki farin ciki wajen amarya da ango ba a magana suna ta murna abun farin cikinsu shine rana ɗaya za a yi aurensu da su abdullahi shi ma ango abdullahi hakika yana matuƙar farin ciki da murna da allah ya nuna masa wannan lokaci zai yi aure alhaji ahmad ya sai katon fili aka gina gida kato na a zo a gani an kashe makudan kuɗaɗe a gidan hakika gidan ya yi kyau sosai kowa ya ga yanayin yadda aka tsara ginin gidan sai ya yaba domin ba karamin haɗuwa gidan ya yi ba to ranar juma'a misalin karfe shida na yamma aka yi kamun amarya da ango ranar lahadi za a yi ɗaurin aure gidan alhaji ahmad ya cika makil da yan uwa da abokan arziki yan uwa sun hallara hajiya amina tana ta faman shiga da fita na aurar da ɗa farin ciki wajen ta ba a magana ranar asabar za a yi fati ranar lahadi za a yi walima ranar da za a kai amarya kenan amarya fatima tana cikin farin ciki tana munna da allah ya nuna mata wannan lokaci ƙawayen amarya sai shige da fice ake yi amarya kuwa ta yi kyau sai kyalle take yi an je gidan amarya an yi mata jere ɗakuna biyar sai da aka shaƙe su da kaya na gani na faɗa ranar asabar ana gobe ɗaurin aure mahaifin amarya alhaji bashir ya dawo gida najeriya ya zo ya ga gidansa cike da jama'a sai dai yana dawowa gida bai fi mintuna goma da shiga ba aka tura yaro aka ce ana sallama da shi alhaji bashir ya fita waje ya kai minti talatin a kofar gidan sai ya dawo cikin gida fuskarsa a ɗaure. kallo ɗaya za ka yi masa kasan hankalinsa a tashe yake hajiya momi tana ganin yanayin fuskan mijin nata ta ce masa alhaji lafiya me yake faruwa ne alhaji bashir ya ce babu lafiya hajiya momi yanzu wasu mutane suka zo mun da wani mummunan labari don bana ce labari bai daɗi suka zo mun da shi ba ta ce wani labari ne haka ya ce a magana auren su fatima hajiya momi tana jin abun da yake faɗa ta dafi kirjinta ta ce game da auren fatima me yake faruwa alhaji nan take gumi ya shiga keto masa hajamomi ta kuma tambayarsa sai je ya zauna sannan ya kalle ta yace mata ita ma ta zauna tukun ya faɗa mata abin da yake faruwa ta nemi waje ta zauna alhaji bashir ya ce wasu mutane ne guda biyu suka kawo min tsegumi wai yaron da fatima za ta aura shege ne bai da uba ba alhaji ahmad bane ne mahaifinsa sai kuwa jamumi ta ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un anya alhaji a cikin wannan maganar akwai kamshin gaskiya kuwa ba na tunanin wannan magana gaskiya ce don kasan akwai shaidanun mutane a duniya waɗanda su muradinsu kullum su ga sun haɗa fitina alhaji ban yadda da wannan maganar ba kafin ka zartar da hukunci akan wannan maganar ina so ka yi ƙwaƙwaran bincike sosai alhaji bashir ya kalli matar saransa a ɓaci ya ce ai tuni na bazan mutane na na buga musu waya na sanar da su halin da ake ciki na ce su je su bincika min asalin abdullahi shin dan halak ne ko shege alhaji amir shine mahaifinsa ko ba shine mahaifinsa ba zuwa nan da awoyi uku za a kawo min cikakken labari wallahi tallahi idan aka binciko wannan labarin ya kasance gaskiya ne to sunan auren fatima da abdullahi tarwatsatse don ba zan yadda ina ji ina gani in bari 'yata ta auri shege ba mara tushe da asali hakan nan san ba zai taɓa yiwuwa ba komai son da fatima take wa abdullahi sai dai ta haƙura ko da son Abdullahi zai kashe ta sai dai ta mutu na gwammace in rasa ta da ta abdullahi sai hajja mumi ta meke tsaye hankalinta a tashi ta ce in allah ya yarda haka ma ba za ta kasance ba da ikon allah to bayan sallar la'asar an gama binciken asalin abdullahi mutum biyar alhaji bashir ya sa su je su binciko masa asalinsa to sun je sun binciko asalin nasa kuma sun samu gaskiyar labari suka zo suka faɗa masa abin da suka binciko hankalin alhaji bashir ya tashi sosai ya rasa inda zai jefa kansa saboda takaici bayan ya gama jin labarin komai ya shiga cikin gida a fusace hajiya momi tana tsakar gida a zaune tana ganin sa ta miƙe ta bi bayansa suka shiga ɗaki alhaji bashir ya ce na samu labarin gaskiya hakika magana da aka zo aka faɗa min gaskiya ce ba ƙarya ba ce abdullahi bai da uba shege ne an ce da cikinsa mahaifiyarsa ta zo garin nan shi kansa yaron an ce bai taɓa sanin cewa ba alhaji ahmad ba ne mahaifinsa hajiya momi ta ji duniyar gaba ɗaya tana juya mata bata taɓa shiga tashin hankali irin na yau ba ta kalli mai gidan nata ta ce alhaji yanzu ya kenan alhaji bashir ya ce ya kuwa godiya za mu yi wa ubangiji da ya sa ba mu riga mun ɗauki mu mun bawa shegi ba don da an riga an ɗaura auren ma ko an kai ta gidansa daga baya na samu wannan mummunan labarin to dole a fasa auren don zuwa zan yi in ta so kan yata ba za mu haɗa zuriya da shegi ba hajjamomi ta ce wannan haka yake alhaji allah ya rufa mana asiri dama rashin jin magana ce irin ta yaran yau ga yaron arziki da mutunci wanda muka san asalinsa amma kirikiri yarinyar nan ta ce san ba ta son shi to ai ga irin ta nan yanzu a gari ya waya ai ba ta kawai ya ce yanzu ina fatiman take ta ce suna can sun tafi wajen fati alhaji bashir ya girgiza kai sai ya ɗauki wayarsa ya buga wa fatima ina wayar ta a kashe hajjamomi ta ce ai ba waya ya dace ka buga mata ba da kanka ya kamata ka tafi ka je ka ta suke ya ta ku dawo gida alhaji bashir ya ce eh, hakan ya kamata a yi kin kawo shawara bari in kama hanya mu tafi yanzu alhaji bashir ya fita waje ya samu abokansa mutum biyu suka tafi wajen fatin to wajen ya cika makil ya batse da jama'a angwaye sun ci kwalliya amarya ma haka abdullahi yana zaune jigum rasa abin da yake masa daɗi a duniya hakika yau ranar farin ciki ce amma bai san dalili ba gaba ɗaya jikinsa a mace yake ya rasa dalilin da ya sa haka ko an yi magana sai dai ya murmushi kawai to ango abdulsamad ya tashi baiwa amaryarsa kek ita ma ta yanka kek din ta bashi bayan sun gama baiwa juna suka zauna saura su abdullahi ya tashi yanka kek din zai saka wa fatima a bakinta kenan kawai sai ji ya yi an doke hannunsa da sauri abin mamaki wa za su gani alhaji bashir suka gani mahaifin fatima a tsaye a gabansu ransa a ɓaci sai huci yake yi fatima ta kalli abdullahi shi ma ya kalle ta suna mamakin wannan lamari me ya kawo mahaifin fatima wajen fatin alhaji bashir ya dakawa fatima tsawa ya ce ta bar wajen cikin kuka fatima ta kalli mahaifin nata ta ce abu me yake faruwa abu laifin me muka yi tsawa ya kuma da kamata nan take jikin fatima ya kama rawa gabaɗayansu jama'a da suke wajen suka miƙe tsaye suna mamakin wannan lamari da ya faru yanzu cikin sanyin murya abdullahi ya kalli mahaifin fatima ya ce ba me yake faruwa laifin me muka yi maka cikin zafin rai alhaji bashir ya ce masa bai sani ba ya kuma kalli abdullahi a wulakanci ya ce mara asali kawai da sauri abdullahi ya ɗago kansa ya ce abba me yake faruwa alhaji bashir ya ce kana so in tona maka asiri ne a cikin taron nan idan dai kana so in tona maka asiri to ka ci gaba da tambaya ta zan tona maka nan ke jikin abdullahi sanyi ya rasa abin da zai ce wa mahaifin fatima kalmar da ya faɗa masa yanzu ita ce take ƙara ɗaure masa kai wai shine mara asali dama wannan mutumin shine mahaifin fatima abdullahi bai taɓa ganin mahaifin fatima ba sai yau tsawar da alhaji bashir ya kuma dakawa fatima ita ta dawo da abdullahi cikin tunanin da ya faɗa alhaji bashir ya ce fatima ki wuce mu tafi gida ba za ki taɓa auren abdullahi ba don bai da asali ni kuma ba zan taɓa yadda na haɗa jini na da shegi ba fatima ta ji irin kalaman da mahaifinta yake faɗa wa abdullahi marasa daɗin ji ta ce a ba bai kamata ka rinka faɗa wa abdullahi irin waɗannan kalaman ba marasa daɗin ji abba ka fa sani duk wanda ya ci mutuncin wani allah sai ya saka wa wanda aka ci mutuncin nasa babu kyau cin zarafin wani abba wannan bai kamata ba ya cike shiga hankalinki ni zaki wa nasiha ta ce ba nasiha zan yi maka ba Abba amma bai dace ka ciwa abdullahi mutunci ba a cikin jama'a ya dace ka bari mu je gida sannan ka faɗi abin da kake so ka faɗa ba ka yi masa tozarci a cikin jama'a ba mari alhaji bashir ya wanka wa fatima saboda tsananin marin da mahaifin nata yi mata sai da ta kifa cikin sauri abdullahi ya ɗago ya ce haba ba bai kamata ka yi mata irin wannan marin ba alhaji bashir ya taso cikin zafinsa zai mari abdullahi sai kuma ya fasa kuma ya tuna oho nan take jikin abdullahi ya ɗauki rawa hankalinsa ya tashi abdulsamad ya taho da saurinsa ya rike abdullahi ya ce haba ba idan dama ba yi niyyar baiwa abdullahi yarka ba ba sai ka shirya masa wannan tozarcin ba hakan bai kamata ba ka ci masa mutunci idan dama Baka son bashi fatima shi yasa ka kulle masa wannan wulakancin a cikin taron jama'a to shi kenan ba komai alhaji bashir ya dakatar da abdulsamad ya ce masa kai ya isa haka ka rufe min baki ba da kai nake yin magana ya kalli fatima ya ce ta wuce su tafi fatima ko motsi ba ta yi ba wata tsawar ya daka mata take ta kuma gigicewa ba shiri ta wuce a guje gaba ɗaya jama'ar wajen suka kama mamakin wannan lamari kowa yana faɗin albarkacin bakinsa wasu suna ganin alhaji bashir bai kyauta ba akan abin da yawa abdullahi wasu kuma suna ganin akwai dalilin da ya sa alhaji bashir yawa abdullahi wannan wulakancin saboda ya faɗi wasu maganganu akan abdullahi kowa dai a wajen da abin da yake faɗi nan take abdullahi yanki jiki ya faɗi ƙasa su mamme gaba ɗaya jama'a wajen hankalinsu ya tashi suka yi kan abdullahi ba shiri aka ɗauke shi aka sa shi a cikin mota aka nufi hanyar asibiti da shi to kafin a ƙara da abdullahi asibiti ya farfado ya kalli abdulsamad ya ce da shi kasu kai shi asibiti su wuce da shi gida abdulsamad ya ce saboda me ka bari mu je asibiti da kai don a gano abin da yake damun ka ba ka magani mana abdullahi ya ce ku kyale ni kawai na san matsalata ciwo na ba na asibiti ba ne abdullahi yana cikin wannan maganar sai ya kuma somewa nan fa abdulsamad ya kuma rudewa hankalin abdulsamad ya tashi amini babu lafiya ya rasa abin da zai yi kawai sai fashe da kuka haka aka karasa da abdullahi asibiti suna isa asibitin ya farfado likitoci suka rufu a kansa don ganin an ceto rayuwarsa a yadda likitoci suka yi bincike zuciyar abdullahi ta kamu da ciwo don haka bayan sun duba shi suka yi masa allurar bacci ba su daɗe da kawo shi ba sai ga alhaji ahmad ya bayyana a asibitin. masu haro assalamu alaikum